kawo min mutum uku a jihar zamfara kullum ina kalubalanta wanda dauda ya taimaka ya zama wani abu ko samun mai aiki ko kawo ga wani masana'anta wanda yau gashi nan shine ya zan wani abu ya samu wani abu ya zo na taimako al'umma duk da kamfanin da ya kai ikirari a jihar zamfara wancan kamfani ka kawo min dan jihar zamfara mutum uku wayanda suke aiki wayanda suke cin unhwanin abin da ya kawo zamfara daga inyamurai sai yarba sai kabilu a cikin kamfanin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 barkanmu da warhaka barkanmu da sake sadar da ku a cikin shirinmu na tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda blowers shiri ne wanda muke gayyato masu ruwa da tsaki mu tattauna maudu'ai nau'i daban-daban wanda ke da alfanu da tasiri ga rayuwar al'ummar jihar zamfara kuma abubuwa muke tattaunawa da suka jibanci sha'anin tahiyar da gwamnati turka-turka ta siyasa ko kuma al'amuran yau da kullum yau shiri ne na musamman wanda wannan tasha ta gidan talabijin take kawo muku haɗin gwiwa da tashar talabijin ta yanar gizo ta mai biredi tv kuma mun karbi bakuncin comrade anas abdullahi kaura mai baiwa gwamnan jihar zamfara shawara a hukumar nan ta tsara birane wato zura yana wannan ɗakin za mu tattauna dai har wa yau cikin tirka-tirka shi a na harkar siyasa la'akari da cewa an kusa naɗa tabarmar kamfen kuma a fuskanci su al'umma wato magana jihar guda nan da kwana biyar zuwa shida insha Allah za mu zo mu yi bibiya akan yanayin tsarin kamfen na jam'iyyar adawa na pdp da kuma kalamai na cin zarafi da suka ta jihar gwamnatin bello matawalle da shi mai daraja gwamna wanda yana shi jawo hankalin shi akwai bukatar ya dawo da su cikin hankalin su na cewa kamfen ya kamata a yi shi bisa tsari saboda dai ko ba komai sun yi sani yarjejeniya tsakanin jam'iyyar su da sauran jam'iyyu a kwata 'yan sanda na cewa za a yi kamfen na tsanaki ba na cin zarafi da kuma cin mutuncin masu mutunci ba kamar yadda su suka suke yi a kalamansu da muke kallo na yawon gangamin zaɓe da suke yi kuma kowa ya saurari shi mai daraja gwamna da tsohon gwamna da ke jagorantar kamfen ɗin da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc kuma kowa ya fahimci concentration na sakunan da suke baiwa a wajajen kamfen su ba su ko kallon jam'iyyar adawa balle ma su yi musu wasu kalamai na cin zarafi ko batanci ba don ba su da abin da ya kamata a faɗa musu ba siyasance kamar mu ne maka barka da shigowa suna na anas sani an ka nizan je aka wannan tattauna kuma kai tsaye za mu shiga cikin gundarin shiri zan so kai mana bibiya akan kalamai na jagororin jam'iyyar pdp da suke ta jiho ku ne muku ya maɗiɗi da shi a kananan hukumomin da suke zuwa abun ana ganin an wuce tsari da kuma convention wato ƙa'ida ta kamfen abun ya koma ana attacking personality suna ta jihar shugabanninku da miyagun kalamai akasin ku yakin gangamin neman zaben ku mafi akasari yana da wahala kaje inda ma shugabannin ku suke waiwayar jam'iyyun adawa ko kuma masu yi suka zuwa gare su wani eh, sharhi za ka yi mana game da irin wannan salo na yakin neman zaben jam'iyyar pdp a zamfara a'udhu billahi <clears throat> min rajim bismillahir rahmanir rahim a kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar sunana kwamar anas abdullahi tsofar kasuwa kauran namuda wanda aka fi sani da aa kaura kuma madakin kauran namo da kuma honorable special advisor zamfar urban original planning board zure um, dakta bisa ga tambayar da ka yi na <clears throat> yadda jam'iyyun adawa ko kuma in ce jam'iyyar adawa apc pdp pdp eh, take kokarin ta kayan wasu abubuwa na aibanta shugabanni namu ga yakin neman zaɓe da su wata abin da lura guda ne ita nasara dai ga Allah take sannan kuma ita nasara kana bayyana ta based on yadda kaga activities din abubuwa suke tafiya so duk wanda kaga yana faɗa bai da nasara in kaga mutum na faɗa abin da ya samu muna kallon nasarar tamu Allah ya riga ya bamu ita saboda mi saboda in kan lura dukkan fedin da muke zuwa kamar yadda kai magana mm. baka taba jin mai daraja gwamna ya ambaci kalmar pdp ko kwara daya ba ko dan takararta ta ko dan ina zuwa ko takararta ko wani wanda a pdp baka taba jin tun daga ciyaman na kamfe har dg na kamfe har dan takarar gwamna har dan takarar dan majalisa na jiha baka taba jin sun tafi wajen kaddamar da kamfe ko wani abu sai magana pdp ba in kan rena kasuwa ko kusan ta baka ci in ji bahaushe to wane ne cikin pdp kullum ina fashin baki ina analysis dakta nan da ke karanta maka bayanai a kan siyasa kuma bayanawa ne ya kamata a ce ka sa su ga kanka ka fahimci inda kai kanka an ka dosa balanta na al'umma ita siyasa ai za ka duba nau'o'inta da rukunanta da abubuwa nata ka koma kowace local government ka tara mutane wa'anda adda muhimmanci masu muruwa wa'anda sun kasancewan kansu dawa dawa ka pdp ko wannan local government yanzu na duk mutanen da kabin dauda almajirai ne yaran ga almajirai da saman titi kwarai da gaske wanda zai ta da taro su bi da gudu suna kallon mai karuwa su ne ka cika titi kawo mutane masu kuri'a masu mahimmanci masu kima wanda a tare da dauda duk cikin 'yan siyasar dauda kullum ina analysis cewa ka kawo min mutum guda wanda al'umma sun ka da shi zamfara duk cikinsu ka faɗa min wanda ba da shi an kawo gwamnatin abdul azizu ba shekara takwas an cire daura. misali ka cika ai daura shi an kai wata. da daura an kai wata ya abdul azizu 2017 up to 2019 da daura an kai wata. tun harko da daura an kai wata. duk wani abin da an kai da daura an kake tsashi kuma da shi an kai shi kuma shi ne ummul haba'isun watch apc jama'a ne suka ɗauka kabiru marafa suna azame saboda shi ya hito ya nuna gada harkar shi ya samu nahiki kullu hurda kullu hurda ka dinga roƙon Allah shi raba ka da manahiki kusa gare ka saboda shi ya munafici ta hiyar dan shi ya kashe kuɗin da an ka yaƙi APC shi ya bi abu gangan APC har an ka kai ta inda an ka je an kai wannan yakin na an shi zaɓe daga APC an gaba PDP dauda ne kuma kowa ya sani so ta yaya zai ce ba da shi an kai APC ba yanzu yana da bakin da zai ɓace apc da shi an kayota da doda an kayota da ikira an kayota da malama ni malam mumuna an kayota da lugga an kayota to wayan ga mutanen su apc sun kai duk in banna an kai su sun kayota in gyara an kai su sun kayo shi to yanzu da wacce huska ku kalla al'umma wai kuna magana wai ku gyara zamfara ni hmm. yasa can baya ba su gyaro ta ba tun da su an kaciwo duk gwamnatin da an kaciwo me yasa ba su gyara ta ba tun farko da ana yi ba su ba shawara ba ko ba su yi ba a jilhun su ɗaya sun kasan daga su sai iyalin su ikira tare da Allo Azizu shi ya mai DG campaign na 2017 zuwa 2019 na 15 tun 2015 tare yake da shi aka ba shi takarar sanata tare da Azizu yake sannan kuma in ka dawo ga lugga shekara shi takwas yana kwamishina lokacin Azizu ka dawo malam ma ni malam muni dan majalisa ne shekara takwas tare da abdulazizu sannan ka dawo shi dauran abokin abdulazizu ne duk abin an kai ga gwamnatin su ne da makaraban da an ci gwamnati tare da su a shin duk can da ba su ba da shawara ba ba su gyara zamfara ba ba su yi kwalin attention da za a gyara zamfara ba sai yanzu sun ka iya gyaran zamfara saboda suna da su ba su biya ba wanda sun ka so su biya Um, abdulaziz ya yi wata magana kuma matolle ya yi wata magana bi gida gida da matolle yi ya yi ne domin maslaha jihar zamfara da al'ummar jihar zamfara saboda insecurity da yake faruwa duba da la'akarin rikimar da za ta faruwa ga ishu na insecurity ga ishu na siyasa to gara a dunke a zama abu guda a zo a yaƙi hudda insecurity sun ka ja daga dama shi abdulaziz ya ce duk wanda bai biyo ni ba to ku ɗauka cewa su ne mutanen da ba su son jihar zafar da zanna lahaya ba su ba kuma ta tabbata wani rikici abba ai ba wani kashe mutane abba ai ba ga wannan lokaci ga wurin su so kaga ta tabbata na hakan ga ana magana PDP ka rabu da su rashin nasara ne ke sa in sun ka taho kamfe suna ɓace APC suna abubuwa kan APC rashin nasara ne mu ba PDP a gaban mu ba al'umma al'umma a gabanmu kuma za ta bayyana sannan kuma kamar yadda faɗa maka ba pdp a gabanmu ba in kare na kasuwa ko kosan ta baka ci haka ni pdp ba magana ta nika yi ba a je ta ge ba ta gabana kalaman dan takarar da ya yi fara kamfen din su shekaran jiya jiya zuwa gusau yana jihar mai daraja gwamna da cewa ya hishi komi bayan wannan kuma har zargin cewa yana bin shi bashi wanda ya kamata a ce ya biya na taki bai biya kalamai dai irin haka wa'anda ka nuna cewa yanzu an aje maganar eh, talla idea ko kuma hajjar da kake da ita an koma ana attacking personality to eh, ya kuke ji idan aka ce ku mai gidan iya tahi abin da an gaban shi shi yake yi baya aibanta wa'annan amma duk mumbarin da sun kawo ƙananan hukumomi kalamai na aibu suke yi zuwa ga gwamna to yanzu kai dakta zan tambaye ka da Allah ko common mutum wanda bai san abin da yake yi ba ai yana bambanta abin da ake cewa gwamnati da dr bello matawallan maradon as a person as a person because za ka yi bamba differentiation between wanga mutum ne wanga kuma gwamnati ita kuma al'umma ce as a corporate body as a corporate body ka gane ko mm. yanzu misali ne dauda na ji kalaman da yake faɗi yana jiho mai daraja gwamnati da su ya bashi bashin taki ina zuwa mm. ya ce ya bashi bashin taki shin yana iya kawo takarda guda ko ba shi ba ko yaro ne wanda zai zo ya yi presentin cewa ga inda dauda ya sign na agreement da tabel lomatol lamaradon in person cewa as a person cewa shi suka yi agreement ya sayar mayar taki gwamnati da ya sayar ya zo ya kawo taki ba ba ka banne inda ne zan taya shi ya kawo taki yarjejeniyar da an kai mm. da wanda an kai yarjejeniya wanga dan maru me ake ce mai tumbido da yadda an kai abun duk yana nan akwai documentation taki an ka sa jeje ne ka kawo ka te ka kawo mara kyau kuma ga gwamnati ba ga bello matawallan maradon ba kuma ka kawo taki mara kyau sannan ka ce kana bin kuɗi to a matsayinka na ma'aikaci a matsayinka mai ikirarin kana da ilimi a matsayin ka mai ikirarin kana da wayewa shin publicly ya kamata ka hito ka ce kana bin da tabello matawallan maradin kuɗi ko ko inda gaske kake ba za ka je ka yi karata a kotu ba ai kotu o kowa ce sai kai karata a kotu cewa kana bin da tabello matawallan maradin kuɗi ba gwamnati kake bi ba amma ai gwamnati kake bi kuma sai ka sa gwamnati kara cewa kana binta kuɗin taki ba yi to kana maganganu islaki kamar mutumin da bai taimaka makaranta ba ko kamar mutumin da bai ma san irin maganganun da yake kuɗi kai ne ba ka nan ne babu shugabanci shugaba bai irin maganganun da yake yi dan in ka duba a ta shiga cikin maganganun da ya kai ka bambanta gwamnati da mutum saboda shi dr bello mutum lamar in za ka kara shi za ka kara in yan malahi tsakanin shi. in kuma gwamnati kabba gwamnati za ka kara so don haka ba da tabello matawalan kabba ba in ma kayan ka kawo gwamnati kabba so kuma in har da gaske ne gwamnati kabba kayan ka to eh, ya an kai kabba su suka kawo yanzu baka taba faɗi kuma baka taba zuwa kotu ba ko ga hukuma ta an sama ka ai gane lokacin tsohon gwamnati da ya wuce ai akwai waɗanda sun ka ba da kaya lokacin dallatu da sun ka ta hankuri sun ka kasa hankuri kara sun kai ma gwamnati kuma kotu ta yi auctioning ɗin kaya ta biya su kuɗin su so da aka kai ma ka kai kotu inda gaske ne bashin ka isjinu ka je kotu muna tunda kotu kowa ce ita ka hukunci ita ka gano gaskiya ita ka bambance cewa mutum ilallewan ga abu da kai kana da gaskiya ko baka da gaskiya ba ka hito kai ta surutu na karya ba da kanzon kurigi ka fahimce ni dakta sannan kuma maganganun da yake yi na cewa ya hidakta bello matawallan maradun komi ya hishi mutunan da ya yi aiki in har kana kakabu da aiki gwamnatin tarayya ya yi aiki mai eh, ministry of water resources ya dawo ya nemi takar chairman na local government ya dawo ya nemi reps tun lokacin kamin jam'iyya mata ya to a ce an dawo da demokuraɗiyya an ka dawo da demokuraɗiyya ya yi kwamishina shekara takwas ya dawo ya yi house of representatives shekara goma sha biyu ya yi contesting din sanata ya dawo ya gwamna shekara hudu dan allah dan annabi wani irin cb ne gare ka wanda ka hidda tabbata matawallan marado daga kata a zuwa banki ka zama rijinar manaja ko darakta kuma cikin rijinar manaja din nan kai ka sani duniya ta sani regional manager guda nawa an kai executive director guda nawa an kai waɗanda sun ka gama aikin su lahiya ba su yi sata ba ba su juya duke al'umma ba ba su karkatar da dukiyar kuɗin al'umma ba ga sunan sun zanna lahiya kuma lahiyar su za ta yi kyau kai ko duk duniya ta sani ba ka da ogira irin dizani kuma dizanin ga rikicin kuɗinta da ake yi suna hannunka kuma in ka ce ƙarya ne ta dawo najeriya kuɗin da ake kalubalantar najeriya wanda an ka cire sanusi lamido sanusi kuɗi kansu wanda sun kaito daga zenith bank su je zuwa central bank su dan takarar gwamnan pdp su suka yi da batin ɗin kuɗin suna hannu ne kuma ya sani kuma duniya ta sani da tabella mutuwar maradon bai taba zuwa kes da efcc efcc ta ɗauke ta kai shi ko ta gurhana da shi ba kai ko duk duniya ta ga efcc ta ɗauke ka ta kai ka kotu ta gurfanar da kai so wani irin abu ne ka hidda ta bello mata wallan mina ne ni ban gan shi ba a matsayina ni na mutum yau ko duniya kana lalabe wallahi ba ka taɓa faɗa kwaliti ɗin tsakanin dauda da ta bello mata wallan akwai bambanci mai tazara nesa ba kusa ba sannan yanzu misali ne a matsayin da tabello matola marado kami ya kai matsayin gwamna mutum nawa jihar zamfara samun mu aiki a gwamnatin tarayya yanzu da ya zama ya zama abin ne ya zama gwamna Opa nawa da iske an kora aiki ta dubu biyu ta mutum guda rana guda ya yi sani su da yamma kamar kuma ɗan talaka ne zuwa su ci abinci sannan ssa da sa na ɗayan talakawa mutum dubu nawa ya yi sayar na ofa ba suna ci suna taimaka ma iyalinsu kawo min mutum uku a jihar zamfara kullum ina kalubalanta wanda dauda ya taimaka ya zama wani abu ko samun mai aiki ko kawo shi ga wani masana'anta wanda yau gashi nan shine ya zan wani abu ya samu wani abu ya zo na taimako al'umma duk da kamfanin da ya kai ikirari a jihar zamfara wancan kamfani ka kawo min ɗan jihar zamfara mutum uku wayanda suke aiki wayanda suke cin unhwanin abin da kawo zamfara daga inyamurai sai yarba sai kabilu a cikin kamfanin to irin wanga mutunan zai hito waye na kalubalanta wai mai daraja gwamna waye kana to kai misali na yanzu ka magana ni kuma ni ni ban gurin abin da dauda samu abin da ka ce kana ikirarin ka samu kuɗi kuma yes confirm mun sa kuɗin hakokanmu na ƙasa suna hannunka wanda aka karkatar na mai duk ɗan najeriya na da haƙƙi da takarar gwamnan pdp na jihar zamfara duk ɗan najeriya don kudin da ake rigima kansa nusu lamido sanusi je da batinin su kuma na faɗi ne ana na faɗi kuma yana da facts wanda nake iya presenting so da hakan ga waya ya to yana wani ihu da mi ka ya taba ne ta ta ihu ne amma in za ka yi ihun ka babu wanda ya hana ka kakka ɗauko ƙazahi kana yi in kana bin gwamnatin jihar Zamfara ba da tabella mata wala maradun ba ina so in bambanta maka akwai bambanci tsakanin Dr. Bello Matolan Maradon da gwamnatin jihar Zamfara gwamnati Dr. Bello Matolan Maradon mutum ne in person in ka dawo ga gwamnati corporate ce ta al'umma ce so da haka in Dr. Bello Matolan Maradon ka kai mataki yasa ka a jilhu ne kuka sa na girma maka kai shi kotu in jihar fara ka kawo mataki dan karo al'umma an kana ma kuɗi ka kai kotu kotu an san maka ka ba ka dawo kana haɗin su ki buru su kana faɗin maganganu na ƙarya wayanda ba ma san ayin su ba to yanzu mu je mun ka wura ah, sori za mu so kai mana sharhi akan waya kaji da aka ce gwamna bello matawalle sun ruga sun tafi kotu domin kokarin kawo sauyi ga wanga tsari da babban bankin najeriya kirkiro wanda jefa talakan najeriya cikin wata wahala wasu na ganin cewa daidai ne a ce gwamna ya kai jam'iyya ta kotu eh, daidai ne ai al'umma yake kariya ai al'umma yake wakilta don haka abun da an kai ya taba al'umma don haka a matsayi ne wanda ke jagorantaka al'umma yake wakilta al'umma dole ne shi Allah zai tambaya lahira me yayi da al'umma lokacin da sun ka shiga cikin ibtila'i kaza dole ne ya hito ya kare haƙƙin al'umma da dukiyoyinsu ai duke su ce an ka taba so don hakan ga dole ne ya hito ya hito ya central bank ya je duka bankin da azamfar state ya je ya yi magana akan cewa a hikar da kuɗi a ba talakawa saboda matsacin da sun ka shiga da halin da sun ka shiga kuma al'umma sun yaba ma wannan abin da ya yi sannan kuma ai dole je kotu saboda ba kai ne ɗaya kai kotu ba ya kai a matsayin al'umma jihar zamfara saboda tsananin suke ciki so da haka ga wannan babu illa ba ya ba ce ba fatin ka ba ko gwamnatin ta jiha ga tana son karkacewa kabinet ɗin tana son karkace ma al'umma bisa ga wakilcin da aka tura su yi yana da ra'ayi ɗaya an so ma al'umma haƙin su so da haka zuwa ne kotu daidai ne dan al'umma yi saboda suna cikin matsaci domin ya hidda su cikin wannan matsaci yasa fati ne ne kuma nasarar fatin shi ya kaso amma ya ruce ido bai kalli fatin ba ya shiga yarjejeniyar a an san al'umma haƙƙin su ba siyasa a gaba ne ba al'ummar da yake wakilta su a gaban shi so da haka daidai ka ganin matakin daidai ki matakin da ya ɗauka daidai ne to kwanakin nan muna ganin ka san kullun cikin taron gangamin jama'a hake ƙauye ƙauye gari gari wai eh, ko akwai wata barazana da ka hango ne ake ta ganin kullun cikin mobilization na mutane wata abin da ya sa kai dakta ni ban kallon barazana ban hangen wani kalubale ko ta rigima gabana amma idan mutum ya maka halacci wani lokaci yana da kyau rama halaccin da ya maka kullum ina interview ne kuma ina faɗa maka da tabella mutum maradon bashi ya kabila ba ni kabila ba shi ba saboda ya man halacci ya mutunta ni ya girmama ni ni kuma ina da ƙauyaci guda in kan mun halacci ni ko duk hanyar da zan bi in rama halaccin da kai min sai na yata wannan lokaci ne da ya kamata in hito lungu da saƙo da kwararo da ko'ina in neman ma mai daraja gwamna al'umma mu wayan masu da kai mu nuna masu bambancin al'ummar da sun ka wuce da kuma al'ummar da za su zo da mulkin da ake yi duk kwamfanin da ake ga mulkin buhari gwamnati na ta wuce pdp shekarar ta goma sha biyu sha shidda tana mulki akwai inda ka taba jin gwamnatin tarayya ta yi wani tanadi na ba mata tallafi amma gwamnatin buhari ita ce wadda ta ɗauki mata dubu hamsin dubu saba'in dubu ɗari dubu tamanin babu mace mata da yawa wa'anda ba su karu da wannan tallafi ba so wanga tallafin da ake ba su shine suke ji kyashi suke iza mata suna nuna musu kuma da karshe su ne za su dawo idan an ka tahi gwamnatin ta sun kawo da kamfen sun ka dawo su zo suna faɗa mu wance PDP ta ka aza zuwa cikin tallafi mace wance PDP ta ka aza cikin tallafi so mata ku lura kuma ku ankara sheri ne suke ja muku ƙarya suke yi so da hakan ga ni daidai ne lokaci ne yanzu ba na zama ba ne duk dan siyasa wanga lokaci ba lokacin zama bane gare zai ta gana da al'umma ta ya san kuma duk irin tanadin da ya kamata yi so da haka dole mu ta lungu da sako mu neman mu mai daraja gwamna al'umma da kuma dan takarar shugaban kasa mu nema mai al'umma saboda mu yan siyasa ne kuma mun san mutuncin siyasa dole mu hita kuma ba wanga lokaci ɗaya ba muna shiga al'umman mu in gaisuwa ta kama in wani abu ya kama muna shiga al'umman mu duk abin da ya samu al'umman mu muna shiga so da hakan gonga ba bako al'amari bane gare mu wanda ka gani ina yi yanzu ba bako bane gare duk wanda ya sanda ya sa aka daga karshe za a shiga ga mai bire di tv mai bire di tv ga mai biredi tv faɗa kallon nishaɗi sai in mai biredi TV. Kakara sa online TV, mai biredi TV. gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.